هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شيل اللحن وضروء المهو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه Wasu وسعدت الدنيا بأنوار ba أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan yabo da godiya sun tabbatar ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis sha uku ga watan Ramadan hijirar manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da 13 ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka littafin da Allah subhanahu Ta'ala ya saukar domin ya zama haske maganin duhu fitilla jagora mai shiryarwa zuwa ga samun yardar Allah muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya azurta mu da samun yardarsa ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi ya Allah duk wani alkhairi da wani arziki da wata albarka da kake ba bayinka waɗanda suka taru a ɗakinka domin karanta littafinka Allah ka bamu? duk wani kyakkyawan ambato da natsuwa da walwala da farin ciki na zuci da fuska da ake samu Allah ka azurta mu da shi kafin mu ci gaba akwai wasu tambayoyi da na gani babu laifi an mun taɓa su a gurguje sai mu ci gaba mai tambaya yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah shi tsara ma malam ilimi da basira da fikira amin tambaya ta anan ita ce malam a babun bautar Allah shin zan bauta ma Allah ne saboda sa a bauta masa ko kuwa zan bauta masa ne saboda kwaɗayin aljannarsa ko ko zan bauta masa ne don tsoron azabar wutarsa wassalamu alaikum wa za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ne da duka abubuwan nan da ka ambata za ka bauta masa saboda ba wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai sai shi za ka bauta masa ne saboda lokacin da ya samar da kai ba wanda ya tarayya da shi wajen samar da kai kamar yadda bai yi tarayya da wani wajen samar da kai ba to bai kamata a hankalce kuma kafin ma shari'ance ba kenan ya yi tarayya da wani wajen yadda za ka fuskantar da ayyukanka ko ibadojinka ba za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk wani alkhairi shine mafufugarsa. Shi ne ya siffanta da duk wani alkhairi dukkan alkhairi daga wajensa yake wa zai laysa ilai dukkan wata siffa ta tawaya Allah subhanahu wata'ala ya barranta daga wannan siffar dukkan wata siffa ta kamala da isa da tsarki Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne siffofinsa za ta bauta ma Allah subhanahu wata'ala saboda kwaɗayin rahamarsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da zukatanmu suke bukata wannan yana daga cikin sirrin da ya sa aka dinga ba ka labarin romo da falala na aljanna a aljanna ma ba a dunkule maka zance an ce a aljanna akwai gara akwai daɗi ba a yau sai a ce maka akwai abin sha kaza yau akwai tekun madara akwai koramar zuma akwai koramar giya akwai kaza da sauransu can a ce maka ga tsuntsaye ga yan shida ga kaza kaza da sauransu can a ce maka azwajin mutahara ƙwa'ara ma ya ce da azwajin mutahara wannan yanzu aran ma na jin aran ma ya yi niyyar da azwajin mutahara ƙwarai da gaske إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين an san cewa zuciyarka tana neman waɗannan abubuwan da suke ba ta natsuwa sai wata rana ma aka dunkule maka zance gaba ɗaya aka ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya ko ma ukhfi lahum min qurrati kai a aljanna duk abin da kwakwalwarka ta taɓa hararowa ko me to fiye da haka da abin da ƙwaƙwalwarka ba ta isa ta hararo ba saboda kwakwalwa tana hararo abin da ta iya fahimta ne to akwai abin da ya wuce tunaninka to duka akwai aljanna wannan ko sanin wannan sai ya taimaki zuciyata zuciyarka in ta duba zumuncin da ke tsakaninka da kayan alatan duniya to sai aka ce maka ga sa can a aljanna to sai ka ga cewa abinda zai shagaltar da kai a duniya bai kai daraja da kimar da ya isa ka rasa wancan saboda wannan na kankanin lokacin kai ko da sa ɗaya ko da martabarsa ɗaya aka ce wannan za ka rayu ka more masa shekara ɗari wancan kuma za ka rayu fiye da shekara miliyan ɗari har illa masha sha Allah wanne ya fi kamata ka tafiyar da lokacin ka domin ka same shi na miliyan ɗaruruwan can har illa masha Allah to ballanta na wani jannati almatsalul a'la hmm. aljanna fiye da haka duk abin da baka tunani shine a cikin ta zaka bauta ma Allah subhanahu ta'ala saboda kwaɗayin rahamarsa saboda kwaɗayin dukkan wani kayan alkhairi da ya taskance ma bayansa waɗanda yake jira su koma gare shi su samu za ka bauta ma Allah su subhanahu ala saboda tsoron azabarsa shi yasa aka dinga baka bayanin aljanna afwan aka dinga baka bayanin wuta da abin da ke cikinta yau ai maka bayanin irin kayan da za a ɗinka ma ɗan wuta na wuta sarabiluhum min qatiranin وتغشى وجوههم تلفح وجوههم النار وفيها كالحون تذكر كذا قولا ما تشقى ينزو أنك منك لا تشى فسي أنك بيا كلا جنك واسو وتشقى تقول ناسو أكد آه متبياني النزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى أكد متبياني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب duka wannan saboda ne saboda ta firgita ta tsorata ta kadu ta mayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala wana ja'ana nadhir وهم يضطرقون فيها ربنا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماجثون da dukkan ayoyin da suke magana a narko da masifar da yake cikin wuta hadisan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam suka zo suka tsara maka fashin baki suka yi maka bayanin masifar da yake cikin jahannama da girmanta da zurfinta wata rana manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai kawai sai aka ji gugugugugu haka irin ƙasa ta mota sahabbai suka firgita lafiya manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani dutse ne da aka wurgo shi daga gabar bakin wuta jahannama kenan shekara saba'in yana gudu sai yau ya kai ta. abin tambaya waye ya wurgo ko kai ne ta malam kai jifa aka ce jifan ta kai shekara saba'in tana tafiya ai ka yi tunanin zurfin inda za ta je ballantana mala'ika kuma duk umarnin Allah domin ka gane girma da zurfin wannan waje da ya kamata ka yi tsayuwar daka ka himmatu din ka samu kariyar Allah daga wannan azaba daga wannan masifar to waɗannan abubuwa da muka ambata kai ma ka ambace su a cikin tambayarka duka za ka yi la'akari ne da su wata rana kana cikin ibada sai ka tuno da aljanna da kaza sai ka ji ka ƙara himma da karsashi ka ƙara su kwanar dokin ibada wata rana ko wani lokaci yanzu ko an jima ka tuno da azaba shi yasa har ayoyin ma sai ka ji wani lokaci Allah yana magana akan izzarsa da buwayarsa wani lokaci ka ji yana magana akan karamcinsa wani lokaci ka ji yana magana akan a cancantansa da abauta masa shi kadai wani lokaci wani ka ji yana makan shi kirari da wata daga cikin ayyukan da yayi يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي da makamantansu wani lokaci a yi ta baje kolin magana a kan aljanna wani lokaci wuta ashe saƙo ne na karta na ga cewa waɗannan su ne sinadaran ibada su ne sinadaran fuskantar Allah da ibadojin da za ka yi kuma suna taimaka maka wajen ah, himmatuwa himmar gaske wajen bauta ma Allah subhanahu wataala shi yasa masu malamai masu kima suke cewa ai tsoron Allah ma'ana al kenan fiffiken tsuntsu ne warraja shi ma fiffiken ɗayan tsuntsun ne kan tsuntsun kuma tsoron abin nan at-taqwa to tsoron Allah da fadayin rahamarsa da tsoron azabarsa su ne fukafikin da tsuntsun ke kada ke bugawa ya fuskanci birnin samun yardar Allah Allah ya samu dace mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum alaikum assalam ina maka fatan alkhairi kai ma ina maka fatan alkhairi Allah ya karfi kyawawan ayyukan mu gaba idan Allah malam ina tambaya akan falalar wannan kalmomin لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم wannan zikiri ne ko ambato ne kyakkyawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kunshi kalmar shahada ya kunshi yin kirari da fadanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa shi shine ubangijin al'arshi kuma al'arshi an ambace shi a nan saboda girman halittansa da tabbatar da cewa wata halitta ce wacce Allah ta ya san yanayin yadda take ya inganta daga <clears throat> manzan rahama sallallahu alaihi wasallama yana ambatan waɗannan kalmomin lokacin da ya shiga cikin damuwa shi sa za ku ga malamai suke kiransu du'a'u alkar ma'ana wuridi ko zikiri da za ka yi duk lokacin da ka shiga cikin damuwa la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب al ورب العرش الكريم باب الذي تزونا في تورد wannan waɗannan kalmomin. har sai ka samu yayewar damuwarka har sai ka samu natsuwa da farin cikin الله يسامحك نعم samu الله <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير bayan jin bayanai masu tsawo a kan suratul munafiqun <clears throat> yau gashi Allah ya nife mu za mu fara wannan sura mai albarka suratul tabawun suratul tabawun at-tabawun suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama kiyama tana da sunaye mabambanta waɗanda waɗannan sunayen so da yawa idan muka yi la'akari da su za mu fahimci cewa sunaye ne masu firgitarwa masu farkar da zuciya da da bacci masu saita makwakwalwa tunani alhaka al'azifa da yanayi da sauran sunayen da duk muka sani to at-taghabun kalma ce da asalinta daga al-ghabn al asali a larabci ne wayan da za a yi mutum a karbi gol a hannun shi a bashi totuwan masara mun fahimta asali ke a karba abu mai daraja a hannunka kaga dai a ce kana rike da gol a karɓa a baka ta totuwar masara kuma a kalle ta kana murna a na samu totuwar kaga akwai matsala ma'ana duk wanda ya shagala da duniya ya yi sakaci to kamar wanda ya karɓi totuwar masara ne ya bari aka karɓi gol da zinare a hannun shi me zinaren lahira me ce ce totuwar masara duniya wallahi fiye da haka duniya ma ba ta kai toto masara ban ana magana a kan lahira wallahi da gaske ko kusa ko alama babu abin da yake cikin ta sai tsanin da za ka tsananci da shi ka taka ka je lahira shi ne kadai abu mai alkhairi a duniya shi ne kuma abin da za ka samu natsuwa in ka tsananci da shi zuwa samun yardar Allah shi yasa ko a babin kasuwanci a wajen malaman fikihu ai ana da abin da ake kira khiyarul qabl a littattafan fikihu za mu ga khiyarul qabl me suke nufi da khiyarul qabl zaɓin da mutum yake da shi duk sawa'un shine mai siya ko shine mai siyarwa duk lokacin da ya fahimci cewa an cuce shi a wata hada-hada ko wani kasuwanci suna nufin algabin a nan algabnul fahish misali mutum ne ya sai wani abu misali ta kaddara wannan littafin ya siye shi a matsayin naira dubu goma bayan ya siya dubu goma sai zo yana fira da abokanan shi sai a ah, kun gana sai sabon littafi nawa ka siya sai dubu goma ai an cuce ta. ga shi nan a shagon malam wane naira dari da hamsin to kaga wannan akwai khiyarun zabun ya halatta ya dawo ya ce a daga ciniki saboda an mai mummunar cuta ta wuce misali haka nan kuma za a iya yin khiyaru zabun wannan lil mushari kenan haka nan lil ba'i da mai siyarwa ya zo aka yi masa ya zo da hajarsa zai siya shi ba ko ne a garin nan yana zuwa sai je kasuwa ya ce to gashi ya zo misali da shanunta. ana zuwa sai ya tarar da masu siya <laughs> ai kasuwa ta yi wani iri ba duk ba harka kaza kaza kaza sau da haka dai din dai ka zo ne kawai dai bari mu saya. amma mu ma ba bukatar kayan muke ta san haka suke fara. ga ya can ina da su ma a so wallahi ina da irin wannan duk haka zaka ji suna ta bayani kila kuma ƙarya ne ba lallai yana da shi almuhim sai ya siyar shi wanda ya zo da haja idan ya tashi siyarwa sai a siya bi samanin da rahima maduda a siya a wulatance kayan misali kimar su dubu hamsin sai a siya dubu biyar yana ɗagawa daga wajen saye gaba sai ya ga irin kayan shi a shagon gaba ko a kasuwar gaba gashi nan ana siyarwa dubu saba'in shi kuma an siya dubu biyar an masa wayau ba laifi ba ne ya arce a guje da inshallah a daga cinikin nan da an cuce shi zabunun fahish wannan mai guntuna a babin da kyau shi ya sa manzal aka ruwaito manzara masu sanan ya hana talaqqir rukban kuna tuna ko talaqqir rukban me talaqqir rukban nan ne kasuwa misali sai malam tanku da malam dallade da malam shehu sai su gaba su je can kofar banzaro misali sai su taro yan kauye da suke zuwa daga garin yamma ba sai na faɗi kowane gari ba ne ko ganin gabas ko ma ina ne sai ta tsaya a nan yanzu su da suka fito daga ƙauye asali sun zo birni ne domin su samu riba tsari akan yadda ake sayarwa a ƙauye to yanzu ba su sun shigo birni sun shigo kasuwa ba ballanta za su san farashi ba a kasuwar ila ɗari-ɗari ake sayarwa su kuma a yanda suka fito da shi daga tsauyi ashirin ashirin to in suka zo ko goma aka kara musu suka siyar talatin ai sun samu riba to sai waɗannan da suka tsaya a bakin ƙofar gari sai su datse su sai su ƙara musu goma goma su kuma su shigo gari su siyar tamanin tamanin kaga an cuce su to an hana wannan talatin rukman me dalili li Allah yubbana zaidun aw amrun saboda kada a samu tazabun shine ashahi ya dauka ya ci riba sai ya gane ashe gol aka karba a hannun shi aka bashi toto masa to me yasa aka rada mu kiyama da tazabun akwai dalilai da yawa dalili na farko duk wanda ya sakaci ya fifita duniya akan lahira sai gobe kiyama an zo awo da lissafi sai ya ga ashe ya fifita toto masara ne a kan zinari sai ya shiga cikin tababu ɗari kenan ko kuma 'yan aljanna idan suka ga irin falalar da suka samu da alkhairan da Allah ya tanadar musu sai su fahimci ashe su ne masu wayau ba wayau aka yi musu ba dan wuce kuma sai ya raina kanshi ya fahimci cewa ashe shine bai da wayo fal yawmal ladina amanu min al kufari yadhhakun kun fahimta at-tabaru kenan shi yasa manzon Allah su sanan yace ni'matani maghbunun fihi ma kathiru min an-nas as-sihhatu wal farad akwai wasu ni'imomi guda biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawan mutane ana cutansu a kan waɗannan ni'imomin da Allah ya ba su ba tare da su sani ba suna sakaci a kan waɗannan ni'imomin wasu ni'imomi ne zara masu suna ya ce a fi hatu daman lafiya da Allah ya ba mutane da yawa daga cikin da yawan muna sakaci a kan wannan ni'imar ba mu san kimar ta ba da matsayinta ba da tasirinta a rayuwarmu ba har sai lokacin da mutum ya rasa ta haka nan alfarar dama da Allah ya bata lokaci sai mutum ya zauna tun daga isha har dare ya raba baya komai kawai yana majalisa yana hira sai ya zauna tun daga sha ɗaya har la'asar yana kallon wani fim ashiriri ta sai ya zauna tun daga lokaci kaza har kaza kawai ba abin da yake yi sai wane ya ce wane ya je wane ya dawo wane ribar shi ta wannan yin shi ne wane ya ce wane ya dawo shi shine hasilatu bil yawmiyya a asara ce zinari ake karɓa a hannunka ai ana baka totuwan masara wai na jin wannan misalin ya fi kyamatar da zuciya daga mutum ya ci da irin wannan kaga duk lokacin da aka ce mutum ya yarda ko a karɓi zinari a hannun shi a bashi totuwan masara to kaga sai ka kai shi a kasuwar hankali ko da na naira goma ne ka siyo mai din yana bukata <clears throat> akwai wata fa'ida da wasu daga cikin malaman ƙwar'ani suke ambata da suka yi la'akari da wancan surar da ta gabata suratul munafiqun da surar da za mu shiga suratul tazawun suka ce abu na farko alaka tsakanin suratul munafiqun da suratul tazabun ta bangarori ne kamar haka bangaren farko a suratul munafiqun an yi magana akan munafukai. sai a ƙarshen surar sai kuma aka karkatar da aka lanzance zuwa ga masu imani da gargadinsu da yi musu gargadi ya ayyuhal ladina amanu تلهكم tulhikum ولا wala auladukum an الله ko sai suka ce to wannan surar kuma tana fayyace zance ne akan waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min a can gaba za amal na kafaru allan a qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabbahunna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri an anzalna sai ya kasance ci gaban zance ne munafitai, masu imani kafirai da masu imani sai ya kasance tare da fayyace zancen sufofin kowanne daga cikinsu alaƙar ke wasu suka ce a'a akwai alaƙar da ta fi wannan bayyana alaƙar ita ce an ambaci munafukai to su munafukai idan sun faɗaka sun shiga taitayinsu to sun tsira idan suka yi suka ciko ba su gyara ba to ai akwai yau ragon. ranar da za su gane a ce cewa ba karamar asara suka yi makansu ba da suka siffanta da yafa rigar munafunci waɗanda suka tafaɗa kan wannan fahimtar suka ce ai ga wata aya ma da take ƙara ƙarfafan wannan fahimtar aya ita ce wa an fi komin mara zafnakun min ƙamli an yatiya ahadakum al-maut ma'ana duk mutumin da yayi sakaci bai ciyar da dukiyarsa ba a kan tafarkin Allah da ɗaukar kalmar Allah ba duk mutumin da ya sakaci bai ba da zartar dukiyarsa ba to zai ciji yatsa ranar da cizon yatsar ba ta da amfani wata rana kenan yau ba. daga cikin abubuwa masu ban mamaki da na taɓa cin karo da shi daga rantuttukan malamai a kan wannan surar ƙarshen suratul munafiqun da farkon suratul tagabun shine maganar wasu daga cikin malamai da suke cewa suratul munafiqun ita ce sura ta 63 a jerin gwanan surorin ƙur'ani muna tare ita ce ta 63 sai suka ce kuma shekarun manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ce 63 a duniya sai suka ƙara da cewa ai ayar ƙarshe ta suratul munafiqun ita ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai daga ma wata rai kafa ya ƙara mata wani lokaci ba idan ajalinta ya zo ba ana nufin ajalin manzon Allah sallallahu alaihi akan shekara 63 kamar ana cewa to kullu nafsin za'iqatul maut kamar ana cewa afa in mitta fahumul khalidun tunda kai ma ba a tsara mata ba to ba wanda za a tsara sai suka ce daga nan sai wata sura sai ta zamun ma'ana duniya ta kare kenan an shiga lahira duka dai wannan yana nuna maka yadda ma'abota ƙwar'ani da masanansa suke bibiya komai daga cikinsa domin fitar maka da fa'idoji sannan su ɗora ka akan wani haske wanda zai taimake ka wajen fahimtar ayoyinsa suratul tagabun madaniya ce yar madina ce duk da dai akwai sabani arwaito daga ikrima da abba da wasu daga cikin magabata da riwaya daga ibnu abbas cewa ayoyin karshe na surar ayoyi da suka sauka a garin makka fadin allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ladina amanu inna min azwajikum ko wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in tahfu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim suka ce an saukar da wannan ayar ne ta sanadiyar ko akan Auf bin Malik al-Ashja'i amma dai magana mafi ranjaye ita ce madaniya wannan surar har yanzu tana daga cikin surorin da aka raɗa musu suna da lafazin da ya zo a cikinsu kamar yadda muka sani surorin ƙur'ani ko sunayen surorin ƙur'ani kowace sura ana raɗa mata suna ne da ɗaya daga cikin abubuwa guda ko dai ya kasance da kalmar farko na sura. ko dai ya kasance da wata kalma a ayar farko na surar ko kuma ya kasance da wata kalma a ayar ƙarshe na surar ko kuma ya kasance da wata kalmar da ta zo a cikin surar ba farko ba ba ƙarshe ba a tsakiya ce duk sunayen surorin ƙur'ani baya fita ko ba sa fita daga waɗannan gidajen misali in ka ɗauki na farko surorin da aka raɗa musu suna da kalmar farko ta ayar sura Kana da su duk inda kawai ga za ka gansu wannan jini idan hawa wannan zi'ati zarfa sad qaf nun hamaye inda ake cewa ko kana da su kaga sunayensu ya zo ne a kalmar farko na sura gida na biyu sunayen da suka tsoron da suka samu sunaye daga kalma a ayar farko to ku ba mu gare ku a ranar ويوم máa bá نسائي كان هذا نسائي nisa'i قافة مالا mala ga ta farko يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أما كر أمنتا إتا نساء إنن على قافة مالا إتا تنا شقا جدا بيو تنا جدا سونا ينسورون لندا aka ambaci sunansu a ayar farko da kuma ayar ƙarshe hmm? ya sabto na ko ƙulillahu yuftikun tilka inin mu'un halaka kaza kaza kaza وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ما تبينوا والله بكل شيء عليم saboda haka sunayen surorin da aka ambaci sunansu a ayar farko na surar to su ma ga sunan suna da yawa waɗanda su ne kashi na biyu a cikin waɗannan gidaje ba ku ƙara mana sura na tabaratan da bibiyar da hilmult kaga ba kalmar farko ba ne amma kuma a ayar farko sai ne na menen wula a'udhu bi rabbin nas ita tana cin girgashi ne surar da aka ambaci sunanta a ayar farko ba kalmar farko ba sannan kuma a ayar karshe min aljinnati wannan wala kuma tahrim نعم طلاق تحريم طلاق تحريم بك إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك sai surorin da aka ambaci sunayensu a ayoyin ƙarshe mun ambaci nisa'i mun ambaci nas sai wace su hudu ne ba su da yawa na'am haram maka giga da kai ina suke su su tashi da su sai mun ambaci nasi da kawai nasi muhammad a ah, ana ban siyar ba wa yamna'una al-ma'un suratul ma'un sai me ne kuma jazakallahu khairan fi a hablun min Masar. to sai surorin da kuma su kuma a cikinsu ne aka ambaci sunayensu ba farko ba ba karshe ba waɗannan su suka fi yawa a qurani na farko waɗanda aka ambace su a kalmar farko ina jin ba su fi ashirin zuwa ashirin da ɗaya ba sai na biyu waɗanda aka ambace su a ayar farko amma ba kalmar farko ba su kuma arba'in da uku ne sai waɗanda aka ambace su a kalmar ƙarshe ko su kuma guda hudu ne sai kuma waɗanda aka ambace su a ciki kana da su bakara kana da alewa rana hudu yunus su suka fi yawa su kuma guda arba'in da bakwai in ban manta ba to ka ɗauko min ashirin da ɗaya ga arba'in da uku ga hudu ga arba'in da shida ko da bakwai ɗari da sha hudu kun fahimta to ta zaɓin kana wani gida ne ana cikin wanda aka ambata yawa jazakallahu khairan ciki zalika yawmut tazawu na'am akan sallah abamu aya maratan sani بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتي يسبح لله يا tsarkake Allah yana masa tabi'i ده بقي ديكن ااا بند سبحان الذي اتتي تساب ها سبحان الذي اتتي تساب سورة سورة عند أكبر التسبيح سبحان الذي عند معلومك جرنت سبحان الإسراء سيتدي وجيتي الحديث ليه بركنت سبح لله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سيتأكل الحشر نعم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نعم. سيتا هدو الصب ناقوني في مرمشي يكي سوو ديانا تنوس تكين سوكي <laughs> الصب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سيتا بير جمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الأولى أنت العزيز الحكيم سيتا شدا أنت تقول كما جابوا أنت تشور مو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد سيتا كرشة أعلى أعلى ذلك الله علوه في الدنيا والآخرة آمين آه، سبح اسم ربك الأعلى وأن سونا سور سونا سورورندا أكبوني سيدة تسبيح akwai wasu surori da fa'idojin da yake da alaƙa da surorin amma Allah a gaba ma yi bayani insha Allah an gabatar da aikin akan mai aikin domin ka fahimci cewa girmanka a wajen Allah ba shin kai waye ba girmanka a wajen Allah yana da alaƙa da aikin mun fahimta aikinka shi ne yake baka nauyi a wajen Allah shi ke baka daraja yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al halittun sammai da sai ƙanana da manya tara ka gaba ɗayan suna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi suna tsarkake shi suna kuma yin ibadar tasbihi dare da rana domin samun yardar Allah domin samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala lahul mulku wa lahul hamd Allah subhanahu wa ta'ala mulki nashi ne yana hannunsa shine mai bayarwa duk wata kasaita da isa ba wanda ya isa ya sufanta da ita sai shi wa lahul hamdu duk wani nau'i da wani kala na godiya karami ne ko babba na jiya da shekaran jiya da na yau da na gobe ba wanda ya cancanci alhamdul mutlak sai Allah wa huwa ala kulli shay'in kadir kuma tabbas Allah mai iko ne a kan komai tasbihi shi ne duk wani lafazin da za ka yi furuci da shi wanda yake tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta tawaya tare da tabbatar masa duk wata siffa ta kamala da isa da katsaituwa da waɗannan siffofi sawa'un ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al'azim sawa'un ka ce uh, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ne na tasiri yana da kyau mu gane cewa a wani lokaci lafazin tasbihi yana iya zuwa ana nufin zikiri ne gabata hmm? yana iya zuwa ana nufin zikiri gabata kamar yadda istighfari shi ma zai iya zuwa ana nufin wani lokaci ana nufin ambatan Allah gaba yanzu idan da za ka ga mutum yana istighfari istighfari sai ka ce ka gan shi yana tasbihi ba kai karya ba me dalili saboda a tasbihin da ake yi tsarkake Allah ne istighfarin da yake yi yana neman gafaran Allah ne saboda Allah tsarkakakke ne buwayayye saboda haka akwai tabbatar masa da cewa tsarkakakke ne shi yasa ake zubewa a gaban shi a nemi gafarar Allah da wannan ne wata da cin malamai suke cewa fadin Allah subhanahu wata'ala uh, uh, قل أولنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا, يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار sai wasu da cin malaman tafsiri suka cewa a anan ba ana nufin kawai ba ne. talla tasbihi ma ya shiga da duk wani lafazin da mutum zai yi kurici da shi na neman kusantar Allah subhanahu wata'ala shi sa yake da matuƙar muhimmanci kafin asuba ka rika lazimtar yawaita fari. ka rika yawaita tasbihi Koda tana cikin cin sahur ne misali a yanayin ramadana da nake ciki jama'a wannan wata ibada ce mai daji wata ibada ce mai sanya natsuwa wata ibada ce mai sanya farin ciki wata ibada ce da take ba zuciya abinci har ka rika jin zuciyar tana kumburi-kumburi na natsuwa kana sahur kana astagfirullah subhanallah والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر كان تشين أبنتي كان أستغفر الله وأتوب إليه كان تشين أبنتي كان صبوح قدوس رب الملائكة والروح وتوانا شين سهر أنزوتي وان دي يكو سهر أنغان دانتكي akwai natsuwa akwai سنة فرنتكي wallahi wani lokaci idan ka lizinci wannan har sai kana cikin cin tsawar wallahi kana ci ga abinci mai daɗi kana ci amma daɗin da kake ji na tasbihin da istighfarin ko kusa ko alama daɗin abincin bai kai bai ma matso kusa da shi ba da za a ce wanne za a janye a gabanka yanzu abincin ko tasbihin za ka ce a bar maka tasbihin Allah da gaske ba a cewa ka jarraba don jarrabawa shakka ne a ka yi kawai ka gani ka yi ka gani daga cikin abin da yake faranta ma bayan Allah zuciya idan suka farka da daddare kafin asuba damar da Allah ya ba su na shi yi kafin addu'a ba fa addu'a mu daina eh kafin asuba lokaci ne mai daraja na addu'a da kaza da sauransu amma kafin ka nemi bukatunka me kai na zubewa a gaban Allah da kamba shi da martaba shi da tsarkake shi da tabbatar da buwayarsa wannan foundation ɗin ko shimfiɗar idan aka same ta a cikin zuci shi ke sa addu'ar ta in ta biyo baya ta samu daraja ta samu kima na fata mun gane mulizumci wannan alkhairu mulizumci wannan ibadar idan ta lizumci wannan ibadar na tasbihi da istighfari kafin asuba za ka fahimci cewa ashe watanni da shekarun da suka wuce ba ka yi ba karamar asara kai kanka ba Allah ya sa mu dace kuma yanzu in ka duba bawon Allah dan Allah a minti goma kafin asuba sau nawa za ka yi tasbihi da istighfari lai za ka yi da yawa shi mintoci goma minti sha biyar ka zauna kana subuhun kudusu rabbul mala'ikati wa ruhu kana astaghfirullah wa atubu ne? in ka so ma ba da minti biyar biyar minti biyar istighfari minti biyar tasbihi minti biyar hamdala kawai kai ta alhamdulillah kana tuno da ni'imomin da Allah ya yi maka ƙanana da manya kuma babu ni'ima karama a wajen Allah kana gode masa in kai wannan yau gobe jibi kai sati to a sinadarin cikin jikinka su kansu za su fara amsawa za su rika jin cewa wani sabon wata sabuwar na'ura spiritually ta shigo jikin da wannan ne ake ƙara samun kwarjini ake ƙara samun natsuwa da wannan ne ko wani abu ya gito gabanka na firgici sai ka jibi furgita ta ko da asara ce irin waɗannan jama su ne shaf of na rayuwa tasbihi kafin asuba su suke ba da natsuwa ga asara kirikiri ta yi kana jin asara ce amma kuma sai ka ji bata ta taɓa ka har a rika kallon ka ana ganin ba shi ne abu za ya same shi ba saboda akwai waɗannan turakun da aka kafa a cikin zuciya waɗanda suke tafiyar da gargadar rayuwa kuma mota ai ba a gane shock absorbent tana da suna da lafiya sai an shiga gargada kai kuma gargadan da ka shiga yanzu na rayuwa ne sai Allah ya daukake maka gargadan da waɗancan kalmomi masu daraja da tasbihi da take yi musamman kafin a wata tsofi ba za ka ƙara gane girman tasbihi ba da matsayinsa ba sai ka tuno da cewa ‘yan aljanna ƙarshen abin da za su koma suna yi na ƙarshe shi ne numfashinsu ya koma tasbihi numfashinmu ya koma tasbihi insha Allah shigan tasbihi fitarwan tasbihi din gane tasbihi wata kalma ce da take da martaba da matsayi na musamman a ce kuma da matsayinta da kimarta a ce daga fitowar alfijir zuwa yanzu za ka iya sanin sau nawa kai tasbihi ala gafata ma haba ai bai kamata ka kirga ba malamai masana Allah masu lizimtar zikiri ko a cikin gidansu ko ɗaki suka shiga ko kujera suka canza ba sa yadda sai sun yi tasbihi a kan wannan kujeran ko ɗakin da suka shiga saboda su samu shaida na alkhairi gobe kiyama cewa sun canza waje sun yi tasbihi Haka nan, kana in gidanka gidan sama ne ka hau sama kana hawa kai tasbihi kana hawa kai zikiri haka ake yi ha sanda kake hawan nan ba kila ba magana kake ba to za a yi ka bar lokacin ya wuce haka nan ka hau da tasbihi mana kun fahimta waɗannan wasu ibadoji ne na yau da kullun jama'a waɗanda muke ganin su kaman ba su da abin nan yawa a ɓangaren lafazi amma kuma wallahi al'azi suna samar da wata martaba da kima gabawa a wajen Allah subhanahu wa سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم يكي تشوى كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هل ينزكم كان بكاتب ونكار شره إذا زي أنت تتفيك يتسبيه gashi tana ji manzanta sallallahu alaihi wasallam da aka aiko ya nuna mata hanyar shiriya. yana cewa da kai kalimatani akwai kalmomi guda biyu khafifatani ala lisani masu saukin aifurci da su habibatani ila rahmani Allah yana tsananin san waɗannan kalmomi Sabila ne filmi zani suna da tsananin nauyi a sikeli ranar tashin kiyama wasu kalmomi ne waɗannan subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim shi yasa yake da matukar muhimmanci a zikirinka na safe ka yi su ɗari a zikirinka na yamma ka samu ka yi su so ɗari karkai sakaci za ka ga girmansu da girman nauyinsu idan ka koma ga Allah tare da kuma tasirin da suke samarwa a cikin zuciya da natsuwar da suke bayarwa da kwanciyar hankali da walwala lokacin da nake magana a kan yawan hamdala akwai wani bawan Allah sai na tuna da wani bawan Allah mutumina ne sosai muna da amana da kusanci har takan kan kai amanar tana sa ya faɗi abin da yake yi yana jin babu wata damuwa saboda amanar ambatan da zai yi kuma dinka karfafa juna ne a kan aikin alkhairi yake ce mun yakan zauna ya yi awa ɗaya cir yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yakan yi awa ɗaya da kawai yana hamdala ba wata addu'a kawai alhamdulillah ba komai kawai suhanallah. ba komai kawai Allahu akbar sai ya awa ɗaya awa biyu ba mu Allah nan dun kusan tasiri ambatan Allah da tasiri wallahi al'azim wani lokaci yakan kalle ni ya ce mu wani dan Allah ka taya ni godiya ga Allah Allah yana kewaye ni da falloli har na rasa yadda zai yi gode masa saboda ana dilmiyar da shi a cikin tekun rahama har ya ce shi wato abubuwan ne ma ya rasa ma ya zai gasu, ya kunna makan shi famfan alhaini wallahi ban san so zai ce ka caya ni gobiya ga Allah ni na rasa yadda zan yi gode ma Allah to za a iya birshen awa ɗaya na alhamdulillah kuma ba za a biya shi ba ai ba haka Allah yake ba فإن شكرتم لأزيدنكم الله أكبر haka ake yi kai dirshan kawai alhamdulillah to yanzu wanda ya dirshan yana ta alhamdulillah za a zo majalisa yana cewa kai wallahi ina da matsala kuma ya kawo kukan wanda ba wanda zai masa sai Allah kuma ya ta bajewa a majalisa ba zai yi ba ma fi samawati ba a ce yusabbihu lillahi man fi samawati ba saboda wata hikima mai tsadar gaske ita ce a halittun Allah waɗanda suke ba mutane ba ba aljanu ba su suke fiye to da masu hankalinsu da marasa hankalin sai aka fara da lafazin da zai gama marasa hankalin ma to su ma duka sun shiga cikin da'irar masu tasbihi to kai kuma mai hankali me kake jira wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu subhanallah walhamdulillah wala إله illa الله والله أكبر ولا حول ولا قوة illa بالله سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.